bakwai da wani aya ta hudu ta yi magana ne a kan tsare farji wato mace da namiji duka allah ya tara su a ciki kowa da tsare farji shi daga barin yanzu mun shiga abubuwa da yawa a ciki har mun kawo sabuwa da suke kusan ɗan adam wajen yin akwai abubuwa da suke saka zuciya ta ɓaci waɗannan abubuwa su ma ya kamata mu ambace su domin ɗan adam da ne sance su wajen yin tunani da su ko kuma saka su a cikin zuciyarsu domin idan waɗannan abubuwa sun taru a zuciya to su da zuciya take ɓaci kuma kamar yadda aka sani jiki yana ɓaci yana kuma ciwo zuciya tana baci ita ma tana ciwo shi yasa annabi ya in kai kyawun to jikin mutum ya yi kyawu mana alayyar ta yi kyawu don ka ta barci to shi kenan kyawun jikin ba zai yi amfani ba su kafin mu dora akan waɗannan da kuma fassara ita ayar akwai wato tambayoyi tambayoyin ba su da yawa ina ga ɗaya kamar neman addu'a ne wani ta assalamu alaikum ina yi ma malam fatan alkhairi da roƙon ubangiji allah ya karɓa mana ibadunmu na alkhairi amin allah ya ƙara allah ya ji kan magabata malam da dukkan musulmi ya baki ɗaya malam ina mai matuƙar neman addu'ar ta da 'yan uwa musulmi da baki daya malam ina fuskantar raunin imani cikin imani na malam don allah a taimaka a taya ni da addu'a a musharuwa wato lafiya wassalam to wani lokaci mutane suna yin wani abu sai ya zama kamar ba ita ce hanya ba yanzu ya fahimci yana da raunin imani to in ka bukaci ba ka da lafiya to kusan kawai sai ka nemi magani ba wani za ka tura ma kuma ka ce to ina jin ba ni da lafiya amma kai ta addu'a a can sai in warke ba haka ake yi ba mana mu gaya ma kanmu gaskiya kullum tunda ka gane menene abin da ya jawo maka raunin imani sai ka daina shi na farko abin da za ka yi kenan amma kada ka yaudari mutane da cewa wai su ta yin addu'a kuma kai za ka ci gaba da yin aiki in an taba ka ce ai na sa amin addu'a imani na ya dawo saboda haka zan ci gaba da yawa haka suke daukan al'amar ya tura a yi masa addu'a da shi kenan hasali yayin da ka fahimci ayyukan ka babu imani a ciki in sata ne ka daina in zina ce ka daina in cutar mutane yake ka daina kawai kai da ubangijinka ne in ka daina shi kenan kar ma ka sa kowa ya maka addu'a a gare wala ka ta sa kowa ya maka addu'a kawai ka daina munanan ayyukan da kake tun da ka fahimce su domin kun ga ba ana cewa yake yana cikin matsanancin ko rauni imani ka fahimci haka mai rage maka ka fahimta sai ka daina to mu kuma idan ka daina zai ka rubuta mana na daina duk muna nan abubuwan da nake to a taya ni addu'a Allah ya tabbatar da ni akan na daina to ka ga wannan shine sai mu samu fagen da za amma kana muna nan ayyuka kana kokarin rashin imani kuma baka daina wannan shine abin da ya kamata na farko duk wanda ya fahimci yana da matsala ta ubangiji to ya yi kokarin ya gyara alaƙarsa da ubangiji alaƙarsa da ubangiji ne ya tuba ya daina waɗannan abubuwa sai kuma al'umma su taya shi akan imanin sa ya tabbata wannan shine abin da mutane za su yi amma ba wai kana mummunan aiki kuma mutane shi kenan su ta abin nan babu laifi ka nema amma dai tun da ka gane illar to kai kokari ka shawara ta farko kenan shawara ta biyu kuma shi ne a nan ne mahallin cewa a yadda da addu'a sai ya fiye shigo amma kai mai kai a kai kuma ina ganin kila tun da yana da bukatar wajen imani misali a ce to wani da ya tsere shi yana ta dukar ba ina ga ba zai jira ga mini yi addu'a ba zai dukar ko zai ya turo mana cewa to malam ana duka na ba na ga ku yi addu'a na jin gudu zai ko kaga ya dau mataki kenan da kanka, sannan sai kuma a ce to mu yi addu'a kada Allah ya saki haɗa shi da irin waɗannan mutane amma da ya gudu to amma kana yi wa Allah sako ba ya kamata ka fare sannan sai ka ne ina da mata ina fatan dai mutane sun fahimci me da ke to irin waɗannan abubuwa haka ya kamata to Allah ubangiji ya kara mana imani da kai da mu da saura duka gaba daya ubangiji ya karfafi imanin mu kuma ya hana mu aikata aikin sabo wanda ya ce assalamu alaikum malam barka da yamma ina maka fatan alkhairi a tambaya na wato akan ni da masu gidana muna aiki sai muka samu matsala zaman da muka yi da su ina yin na wato a cikin dukiyarsu amma ba su sani ba amma yanzu na yi nadama ina son na nemi gafararsu amma ina tsoron za su wulatanta ne wato eh, zan yi wa ina jin za su wulakanta ne wato zan yi eh, zan yi da ne ok zan iya nuna zan iya suna raye na kimanta wato mafi na kimanta na yi sadaka da shi shi ne nake neman ƙarin bayani na gode malam ya yi nadama ya taka mataki na daya daga cikin harkokin ko hanyar tuba saboda akwai yin nadama kafin ka tuba ɗaya ce daga cikin rukunin tuba da haka yanzu ya yi ɗaya saura guda uku dama sharuɗaɗin na tuba ga wadda ya zalunci wasu akan haƙoƙinsu ne ya yi nadama ɗaya kenan an gane na biyu ya yi ta'afot abinda ake kira shi shine alkawari an gane alkawari ba zai take aikin ba na uku shi ne al shi ne tubuwa daga aikin wato ya fita daga wannan harkar gaba ɗaya na hudu raddun huquqil ibad mayar da haƙoƙin bayi wanda ta zalunce su to idan kuma an ce abu sharaɗi ne to in baka zo da sharuɗan ba bai yi ba kenan saboda ka sai ka zo da sharafi kuma su huku sun kasu gida kashi su mahuru ko dai zulmun nazifi dini ko ka zalunci mutane akan addininsu shi ne ka rora su akan ƙarya kuma yanzu kana son ka tuba misali ai wani zai kira mutane a mutane akan ƙasa ya san kuma haka ne to ya zalunce su akan addini wannan kuma sai waɗanda suka fito a layin malanta ko ko ba ku gane wannan to su yanzu bayan yayi nadama kuma ya alƙawarin ba zai sake ba kuma ya tuku to yanzu abin da zai yi idan yana sa Allah ya fito ban sai ya samu mutanen da da ya batar ya musu bayani cewa abin da ya gaya musu nan batar shine illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana kun ga sharadi ya shigo kenan ko domin kada ka bar su akan kasa kuma kai yanzu kai na dama ka bar wancan hali na fata an fahimta na biyu zulmun nasi fi abdani Wataƙila ka zalunci mutane ne a cikin jikunansu ka da ki wani ka cuci wani ka yi wani yanzu kana son ka tuba kila da ko dan wani mukawi ne ce kullum kana yawan bulala kana ta dukan mutane babu dalili yanzu kana son tuba to ba ka yi nadama kuma sai kai alkawari ba za ka koma ba sannan ka tuku daga laifin sannan kuma waɗanda ka da doka sai ka je ka neme su gafara shi ne na shi ma ka cika shi na ga kuma ba gane abin da nake nan to to sai na uku wato shi ne ظلم العباد في huquqihim في ah, amwalihim wato كذا ka zalunci mutane akan haƙoƙinsu wato shi kuma wannan bayan ka nadama kayi alƙawarin ba za ka koma ba sannan ka tuku daga laifi sannan sai ka mayar da haƙoƙi hanyar tuba ta uku kenan masu rataye da haƙoƙi ko to ta hudu ita ce zulmun na fi a arabi watakila aikin ka cin mutunci ne ka yi rubutu a facebook ka zaki kowa ka bata kowa ko ka fito a tiktok ka zaki kowa kana cin mutunci kowa to yanzu sai kai na dama to ka cika sharaɗi ɗaya na biyu sai kai ta akut wato shi ne ka yi alkawarin ba za ka koma na uku ka tuku daga wannan laifi sannan na hudu shi ne duk wanda ta ciwa mutunci sai ta je ta nemi su kuna da gane to sai na nawa na biyar ko zulmun nasu fi amwali wadda shi mai maganar mai tambayar anan yake zalimtar mutane a kan dukiyarsu ka zalunce su saboda amana da suka baka na farko kayi nadama don shi ka rubuta to na biyu kuma ƙari a kai yadda malamai suka ce to sai kai alƙawari ba za ka sake yin irin wannan mu'amalar da wani ba na uku sai ka tuku daga wannan aikin shi kenan yi na ƙarshe to na hudu kuma sai ka mayar da kuɗin da ka zalunta ina jin da mu amsa tambayar ta ko ina ko har ma abin da bai tambaye mu ba mun kawo saboda da wanda ya cuci mutane a su da wanda ya cuce su a cikin jikunansu da wanda kuma ya cuce su a kan hankalinsu shi ma an kawo shi ne kusan na shida kenan ma'ana kwaya kake ba wa mutane ka lalata musu hankula yanzu kana son tuba daga wannan aikin sai kai nadama ka yi alkawarin fita daga ba za ka sake ba ka tubu daga wannan aikin sannan sai ka mayar musu da hankulansu ya ka girki ba kai ba kai kala ta hankalin ba to sai ka dawo da hankali in ko ba ka ba Allah zai tambaye domin tuban ka har yanzu bai cika ba shi yasa masu kai da kwaya muna jin tausayin su kware da gaske amma ba su gane duk wanda zai je zalunci mutane ta hanyar samun kuɗi ya haukata 'ya'yan mutane to yana da matsala domin a ƙa'idar tuba duk wanda za ka tuba to sai ka mayar masa da haƙƙin ka da kai in dukansa kai to ka nemi yara in kudin sa kai ka nemi ka mayar maka da kudin sa in mutuncin sa kai ka je ka ta ka nemi yafiya an gani in hankalin sa ka batar ka dawo maka da hankalin kaga ko ni yanzu in ka tambaye ni a ina ake samun hankali zan ce ba ban sani ba amma dai shari'a ta ce ka dawo da hankali saboda kai ka lalata shi ba wani maganar ta ta ta a tuba tuba kawai za a yi mana da wannan shi ne ya ce kuma bayan haka bayan kame da haƙoƙi sai ka tuba Allah kuma wato domin bayan ka cuta bayan kame musu da haƙoƙi to shi nan sai ka abin na su sannan kai ta roƙon Allah da neman wato rahama to watakila wani kuma ya sake tambaya to ai kamar yadda shi mai tambayar ya yi idan ya mayar za a yi masa wulaƙanci ko amma lokacin da yake ɗaukar kayan baya tunanin haka sai yanzu ne yake tunanin za a yi masa wulaƙanci to da aje lahira kuma ba na ko ba kwaji ne a to ba za ku yi magana ba a zai ku yi magana ko amsa tambayar wai da wannan wulakancin na duniya da kuma a zai lahira ba gara da duniya Allah ya sauke akwai daga cikin malamai waɗanda suke gane maka sai ya tabbatar da haƙiƙa da gaske ne ba da zato ba cewa in ya mayar za a wulaƙanta shi sai ya tabbatar da wadda in ya tabbatar da hakika ba zato yake ba za a masa wulaƙanci kuma wulaƙancin zai shafi lafiyar lafiyarsa da mutuncinsa da komai to shi ne suka ce ya je ya sadaka da abu allah ya kai wa mai abin lada nan ma kuma suna da ra'ayi na ɗan masaudu in an je lahira ya ce ya karfi sadakar shi kenan in bai karɓa ba a biya shi aikinsa yi eh, sadakar yayi sadakar yayi wanda bayan Allah ya karba ne, in ya karba aka ba wa mai kudin a lahira aka ce wannan zaluntar da wani ya maka ne a shago kuna zaune tare ka yarda ta karbi wannan sadakar ya maka sadakar da duniya saboda yana jin tsoro idan ya zo in ya ce a ya yarda ba to kenan sai a ɗebo daga aikin mutumin a biya sadakar sai a mayar masa da kayansa shi ubangiji ina gaya muku ne baya zalunci ne komai da ka sani sai an yi shi daki daki yanzu anan ba a yi daki daki ba to wannan shi ne wasu malamai suke ganin shi kenan idan yana jin tsoron wulakanci amma ya tabbatar ba da zato ba na inda zato ne har yanzu hukuncin bai hau inda ya kamata ba ina jin da mun amsa tambayar ko to shi kenan malam karanta mana a yayin gaba da shi gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تبارك وتعالى يتسون وأندى lifurujihim ga farjojinsu hafizu na suke kiyayewa ma'ana ba ta yin zina ba ta suka farjinsu a inda bai dace mazansu da matansu gominai illa ala'arwa jikin sai dai kadai akan matansu au ma malakar ko kuma Abinda hannunsu ya mallaka fa innahum su kan waɗannan guda biyun ghairu malumin ba ababen zargi ba bane wato na Allah ya yarda da wani. Na takkace ta aure kuma baiwa ce da ta mallaka bagiji ya ce famani fitar ba wa a zari wanda duk ya nemo koma bayan haka koma bayan mata ko koma bayan baiwa fa ulai ka kuma la’adu Allah ya ce waɗannan su ne masu ta'adda ta hanyar ƙetare doka kenan duk wanda ya je ya biya wata bukata ba ta wannan biyun ba da Allah ya ce to shi dan ta'adda ne a wajen ubangiji ba wai ya je ya zubar da jini ba tun da yanzu in ka ta'adda mutane suna kallon waɗancan ne bai zubar da jini ba amma ya yi ta'addanci a kan dokar allah wannan kuwa duk hanyoyin da ka sawa'un lutu kai ko ma ɗigo kika yi wato liwaɗi kai ko ma ɗigo. ko kuma a'a mutum wasa yake da gaban shi har maniyarsa ya fita mul'adu duk waɗanda ana tattara su sai a saka cikin 'yan ta'addan ƙetare dokokin ubangiji to mun yi magana da yawa a jiya mun yi magana ne akan asbabu kurbin zina abubuwan da suke sa zina ko kuma ɗan adam ya kusanci yin zina Allah ya tsare to wasu abubuwa kuma da suke ɓata zuciyar ɗan adam asbabu fasadun ƙalbi abinda yake sa zuciyar ɗan adam ta ɓaci ta zama cewa wato tana aikata munanan ayyuka watakila duk waɗancan abubuwan da muka ambata na asbabu kurbin zina ta to tana aikata su sai in zuciya ta ɓaci shi ta banza Allah ya ce zuciya wata tsoka ce a jikin ɗan adam in ta kyau to shi kenan jikin ɗan adam kiyaye lafiya wajen bin Allah idan kolon zuciyar ta ɓaci shi kenan jikin shi ma wato ya ɓaci an gane abu na farko da yake jawo ɓacin zuciyar ɗan adam ta zama ba za ta ji wa'azi ba ta ƙe kashe saboda wasu abubuwa da shi mai zuciyar yake aikatawa suka tattaru suka yi tasiri suka bata zuciya su waɗannan abubuwa suna da sabab daga ciki abinda malamai suka ambata sababi na farko albu'udu anil haqqi da ma'rifatihi ne santar gaskiya bayan kakan gaskiyar kenan idan da ta nisanci gaskiya amma ba ka san gaskiyar ba har yanzu ba zai ɓata maka zuciya ba saboda rashin sani to amma ka san gaskiya sai ka ƙi ta ka nisance ta ka taka mai kenan ka taka abubuwa guda biyu ka san gaskiyar kuma ka yi kuma ka yi nesa da ita to wannan yana sa za zuciyarka ta samu tsatsa wajen duk abin da za a gaya maka ya shigo ya yi tasiri yana da wahala shi yanzu a cikin mullan misali sai wayar wani ta fadi sai wani ya ɗauka kuma a cigiya kuma kana ji tukunna tun kafin a zo a ce an yi cigiya ai kasan gawa wayar nan ba ta kaba ce a gaskiya kasan ba ta kaba ce to me yasa kai shiru yanzu ka ne sanci gaskiya haka ne bayan ka san gaskiya sai ka ne sanci gaskiya har ma kuma sai aka gaya maka aka ce fa wani yaya da waya bari a kira layi sai kai ka kashe saboda kada kiran ba ya shigo to kenan me ana samun wannan to alamar zuciya ta ɓaci shi yasa za ka gama wani lokacin wayan ro dan uwanmu ya mutu muna tare da shi a wannan duniya ana rayuwa da shi ya mutu a masa wanka a saka masa turare a saka masa fararen kaya saboda dai kawai kyakkyawan zato da ake ba inda zai tafi wajen ubangiji kuma a zo a kwantar da shi a ce a yi ma allah kirani sannan a roƙi allah ya zai masa a wannan lahazar ce limamin da yake jan sallah yana ce mutane su kula da wayoyinsu a wannan lahazar to ai kai kasan waɗannan zukatan ko ba a gaya maka ba kasan sun ne kasan sun ɓaci kuma abin da ya sa suka ɓaci ne santar gaskiya bayan sun san gaskiya ya fi muni kwarai da gaske bayan ta san gaskiya ka nisance ta kuma ka nabi hanyar da za ka toshe ta shi sa ubangiji ya ce falon ma ku? a za zagar ba ku da suka karkace sai na karkatar da zukatan sai da suka karkace daga barin daga barin gaskiya sai ni ma na karkatar da zukatan ba za su karbi gaskiyar ba wani yana daga cikin abin da yake jawo wa mutane sabab na ɓacin zuciya shi za kullum inda ka riga ka fahimci gaskiyar to kada ka nisance ka duk yadda za a yi kawai ka yi ka yi kawai saboda shi ne mafita amma ta ke ta bayan ta kanta matsala ne na biyu daga cikin abin da yake sabbaba zuciya ta ke ƙasa shine akulul haram mutum ya san wannan kudin na haram ne amma zai yi da barbaru ya halatta su da kansa ba da wajen ubangiji saboda da yawa sun san abin da suke samu na mene na haram ko ah, yanzu misali mutum karka dauka ko anan misali ko aikin gwamnati kake ko ma mere rene shedan yana zuwa maka da hanyoyi iri daban-daban ko ko a ce ka rubuta abubuwan da ya kamata a saya sai ka yi ƙarin sa a kai yanzu zuciya ba ta gaya maka ƙarin nan da kai ba daidai ba A ba zuciya ba ta gaya ma ba a'a ku bari dai amsa da cewa aka zuciya ba ta gaya maka ba hankalinka bai gaya maka ba ya gaya mako to shi kadai wannan ya isa hujja a kanka ubangiji zai kama saboda kai da kanka kayi ma kanka cewa wannan fa abin da ta tsara na ƙarya ka san ba da ba to kuma idan ka ci kudin to ka ci abin da yake haram zai kuma bata maka zuciya sai ya zama cewa zuciyar ta karba gobe ma tana so sai jibi ma tana so gata ma tana so sai ka zama fa a haka kake ta rayuwa kullum a haka kake rayuwa kai ba da wannan babban za ta rayu ba da waɗannan ƙarerayin kake tabi kuma kake rayuwa a haka kuma kullum zuciyarka tana ɗaki sai ka gaya wani mai wa'azi ne zai zo maka wa'azi tunda allah da ka rubuta daga farko ka san ba da ba ne zuciyarka ta gaya maka hankalinka ya gaya maka ubangiji yana kallon to kuma waye zai zai ce maka kaza da kaza shi yasa ba kawai wata kila wani in kaji yana maka wa'azi akan haka yake da Allah ku rabu da shi shi ma bai samu bane haka ka faɗa tira da Allah ku rabu da shi shi ma bai samu bane da ya samu da ba haka bane to yanzu kaga ke ɗan yanzu yake gaya maka wai duk mutanen duniya irin ka ne kowa in ya samu wannan damar ya hakan zai ƙarya kake yi wallahi eh ka san duk mutanen duniya ba za su samu zama irin ka ba dole akwai mutanen kirki ko babu dole akwai amma ka ce wai shi ma bai samu ba ya gaya ma gaskiya a wannan shekar ne yake gaya ma haka to zuciyar ce ta riga ta tsaci a irin wannan halin shi ya sa za ka zo kai ta addu'a ba za a harsa ba saboda irin wannan fa'an na yi ta jaru da kuni ta ina za a amsa hadisin imam muslim na uku fi'ilul a aikata aikin zunubi yana kan zuciya ta lalace فإن المعاصي تؤثر في القلب domin shi zunubi yana tasiri ne a zuciya ba tasiri yake a gangar jiki ba idan ka saba da zunubi to zuciyarka kaɗai yake kamawa sai ya tasiri a kanta saboda ya san zuciyar ita ke sarrafa gabbai na haka bai damu da sauran gabbanka ba kawai ma'asin zai taru ne a zuciya idan ya taru a zuciya sai ya tasiri a kan zuciya to ita kuma zuciyar za ta sarrafa gabbar su ta? shi yasa za ka ga idan zunubi ya zunubi ya yi tasiri to duk fafaɗakarwar da za a yi da abubuwa za ku zama tuba saboda wannan yana daga cikin abin da yake da sabbaba ɓacin zuciya maimaita zunubi kan zunubi ba tare da tuba ba yau ka yi gobe ka sake jibi ka sake haka na hudu abinda yake lalata zuciya ta zama ta ƙeƙashe ta ɓaci istima'ul muharram sauraron abin da Allah ya haramta wannan ko ta hanyar kunne ko ta hanyar kai magana duk abin da za ka ji na sabo ne Allah ya haramta jin waɗannan kalmomi kai kuma su kake ji malai ce misulul gina kamar misalin a ce irin waƙoƙi da kaɗe waɗanda suke kunshe da baɗa idan kana biyo su zuciya za ta ke kashe za ta ɓaci ba za ta wa'azantu da wa'azin mai wa'azantuwa ba kai ko allah ne mata wa'azi za a yankai ba za ta kalla ba ya eh, yi shi ne misalin da muka bayar kan ga wani an kwantar da shi za a masa sallah ga wani kuma yana satar wata wannan kisan mutuwar ba allah ne ya wa'azin ba a to amma kuma ai bai bai wa'azantar ba kada zama wani irin tunani dan adam yake da shi yanzu dan uwanka aka kwantar ana masa ana ta jaje ana ta roƙon Allah Allahumma gfir Allahumma gfir lahu ana ta faɗa kowa mu faɗa yake saboda an san akwai danja Allah ya fi masa Allah ya fi masa kai kuma a lokacin kake kuru kame da kowa ma hukaje ya ta ka wani suna neman gafara to bari ma mu kutsa kai wato a lokacin ma za ka kutsa ba za ba ruwan kama da neman gafara Allah yana ta yin wa'azin ba za ka ji ba wannan yana daga cikin abubuwan da suke bata zuciyar ɗan adam abu na biyar annazarul muharram wa mushahadatul suwarul afla shine kallon abin da Allah ya haramta yana da tasiri yana ba da gudumawa wajen bata zuciyar ɗan adam waɗannan cututtuka ne da suke cutar zuciya ba ciwo irin wanda likita zai baka magani ba ba shi ake magana waɗannan cututtukan da muke faɗa kamar likita ba ba da magani. saboda zuciyar ne ta cutu ta faci da rashin imani kuma ta yi tsaka da aikata aikin sabo na jana za a zuwa don a ce to za a ga likita makawar ka je ka ce rubuta maka maganin sabon Allah kuma a wani kemis za ka so kusan kamar in yana son wannan to sai dai ya daina rubuta maganin yanzu ya kawo maka wa'azi da kawai shi da kaɗai maganin a karanta maka alƙur'ani a gaya maka bala'o'i da aka tanada a kan mai zunubi shi na abin da ya kamata kawai ɗaiɗaiko idan ba wannan ba to babu wani abu don haka to yau ga an yi kuskure eh, abin da wasu suke yi muka Sau da haka kaga kenan waɗannan abubuwa su suke ɓata su suke ɓata zuciyar ɗan adam don haka daga ciki kallon abin da ya shafi haram yana lalata zuciyar ɗan adam a daidai wannan lokaci haka kallon wasu hotunan batsa su ma suna bata al'amarin zuciyar ɗan adam waɗannan duka suna cikin abin da suke bata wato zuciyar ɗan adam don haka ɗan adam sai ya nisanci waɗannan sannan zai samu kubuta abu na shida shi da asidika so munanan abokai wato waɗanda ba su da tunani wato sai munanan ayyuka su ne abokansa kullum da kai da su ba inda kuke zuwa sai yawon gidajen shaye-shaye gidajen rawa da mata suke wuraren sabo da babu shakka yau da gobe yau da gobe sai zuciyar ka ta lalata ya ga Allah ya ce al'afin la'u ba abokan da ba abin ado wato abokai ubangiji ya ce kashe su da kashe su makiya ne ranar tashin alkiyama domin duk wanda ka bi shi akan harkar sabo to sai kun yi la'anar juna ranar tashin alkiyama za ka tsire wanda zai tsire ma ka rinka cewa shi da ya gata shi kuma ya ce ai ba da ƙarfi akan kai ka bi shi tun da wuri ka canza na bakwai al-inhiraf shine karkacewa daga tsarin ubangiji yana sa zuciya ta baci duk irin waɗannan abubuwa idan suka tabbata to suna jawo bacin zuciya ma shi ɗan adam ka karkata a kan rayuwar duniya banda shargalle da ayyukan sabo ba abin da ka sa a gaba waɗannan suna jawo maka matsala saboda ita kanta duniya manzo Allah ya ce la'ananniya ce duniya mal'unatun mal'ulun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman aw muta'alliman imam turmi duniya mazala ce la'anan naci kuma abin cikin ta ma la'anan ne ne sai abin da ya shafi ambatan Allah ko abin da ya jibinci wannan al'amarin ko kuma mai neman ilimi da mai ilmantarwa su ne ake ganin su cikin alhairi wannan taron taro ne na alheri taro ne wanda ake masa kyakkyawan zato a wajen ubangiji har da mala'iku ko da wani ko mai gidansa ya biyo ba wai ma ya zo don allah ba ne kaza akwai masu bin irin waɗannan gurare a ai kullum yana wajen tafsiri a wuri kaza to kawai sai ka yi wahali. sai ka zo wannan gurin dalilin sa yanzu kai ma ka zauna kake jin karatu saboda ka in an tashi kana son ganawa da shi ka ga ba dan Allah ka zo ba a ah, da gaske ne to wani hadisi manzo Allah sai ya ce mala'iku za su kai karar ka wajen ubangiji abu da ya ce ma Allah waɗannan duk da suka taru don Allah an musu rahama an ba su nutsuwa amma wannan wannan ya san sama take nuna ba kai take nuna wannan kada ka tsarki ne wannan shi ya biyo mai gidansa sai Allah ce duk ku hada da shi shi ma da ya shiga rahabar ubangiji kenan shi Allah ai bai da hasana a mu ne kawai muke da hasana yanzu kai in kai za a biya mace a kawai ba ita lada bukatar ka kenan to ina Allah ya ce bai yadda ba malam ka ji dai tun da ka biyo da gidanka ma kana da lada shi kenan rahamar ubangiji ke shi Allah so yake kullum ka shiga rahama baya son ya azabtar da kai na takwas daga cikin abin da yake saka zuciya ta baci ne al-ghafla an la, tun ya rafkana daga barin ambaton Allah ma'ana ba ruwanka da tuna Allah ba ka karanta alkur'ani ba ka zikirun lahi ba ka istighfari ba ka tasbihi ba ka salati kawai a dimauce kake a rayuwa in ka samu kaci to shi kenan sai ka kama kuma gani kowa ba ka tuna Allah sai wani zazzabi ya buge ka ko wani abu da rinka cewa wayo Allah a nan ne kawai kake iya tuna Allah in ya baka lafiya za ka koma ziyarka wala ta tubi man aghfalna an zikrina kada ka bi wanda ya zama to ya rafkana zuciyarsa ta rafkana daga barin tunan an gane al-ghaflatu an zikrillah rafkana daga barin ambaton Allah wata dabbur al-qur'an kuma ka rafkana daga barin lura da al-qur'ani da abin da yake gaya wa ta'ammul fi ayati kauniyya kuma karar kana har yanzu akan dalilai da suke nuna maka ubangiji a cikin halittun da ya yi su ma ba ka tunani a kansu da yawa yanzu dan wani ya ga rana ba ya tunanin wata aya sai ta Allah da ya kamata ya bauta ma Allah ko dan ya ga farin wata ko kuma dan Allah yana ta zubar da ruwa daga sama akwai dalilai na halittu iri daban-daban wadda su karan kansu wa'azi ne ma dan adam in dai kana da zuciya mai tuna Allah lafiyayyar zuciya so duk in ka ga waɗannan abubuwa suna iya jan ka ne zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala to shi wanda yake marabta ne za ta samu zuciyarsa ya rabtana daga irin waɗannan to wanda duk baya cin ayoyin Allah baya ta dabburi da alƙur'ani wannan babu shakka suna saka lalacewar zuciya yau kasratul ma'asi wato yawan zunubi in an kafa ayyukan ka kashi goma to kashi bakwai duk sabon allah wataƙila uku ne ka samu wanda ya zamanto ayyukansa na zunubi sun fi yawa a rayuwa to ko a ma'aunin ubangiji zai faɗi domin wadda zunubinsa suka yi yawa suka rinjayi kyawawanka wuta allah ya ce zai tafi saboda kada zunubanka su zamanto su suka fi yawa akan alhairinka waɗannan zunuban za su rinjayi zuciyarka ta ci gaba da aikata munanan ayyuka har sai ta baci ta kan ɗare ma ubangiji na goma ne a tafriqu kufin fara'in wa intihak muharrama wanda shi ma illa ce wanda take sa zuciya ta zamanto cewa tana samun baci ta yi nesa da ubangiji shi ne kasala ko jinkiri ko ragewa daga farillan da Allah ya ba ba ka sallah da rana saboda kana neman kuɗi ko kana mitin ko kana wani abunka za ka tara su ne sai da daddare ka yi ma Allah ana samun irin wannan to zuciya za ta ke kashe ranar da baka da aikin ma sai da gaba za ka yi ba don zai zame maka jiki kullum haɗa sallah za ka yi wannan illa ce a cikin rayuwa. sannan kuma wani abu da yake shi ne tihakul muharrama ka zamanto abinda Allah ya haramta kai ba ka ganin ka da girma zunubi ne amma sai ka aikata shi kana dariya to alamar zuciya ta baci kuma ta ke kashi tun da yanzu saba ma Allah kake kana dariya kai lokacin da ake saba maka ba ka san ai dariya ba ciki amma kana sabon Allah kuma kana dariya so Allah yana jin zafi kai kuma kana masa dariya kuma sabon kai domin Allah ya kira zunubi da asau saboda in ana yin sa yana nuna na ma ubangiji Allah ya so to kuma gashi kana saban kuma kana dariya kamar bayan mun saba maka ko bari mu maka dariya wannan illa ce wanda yake bata zuciyar dan adam sa'annan wani abu da yake illa ya bata zuciya shi ne al-ishtighal bid-dunya wal inhimak fi talabiha wal munafaqatiha dan adam ya shagaltu duniya duniya duniya kullum ita ce sannan kuma sai ya nitse wajen neman ta yana sabawa da kowa akan duniya ko su mutane an ce in kana son sabawa da su taba kudin su ko ko kuma kai musu wada shi kullum akan duniya za a yi fushi da shi a yi bala'i zai saba da kowa wasu hadda iyayensa suna saba wani har shi zai saba inda ta taba masa kaya saboda ya kamu da son duniya fiye da yadda kake to wannan yana saka bacin zuciya sai ka rasa ayyuka na gartattu na sha biyu shi ne ɗudun amal watamanni dogon buri mutum ya ta burin abin da ba samunsa zai yi ba ko kuma lokacinsa bai yi ba amma kana ta buri wannan burin zai kashe maka watakila alaƙarka da ubangiji ya saka ta yin wasu abubuwa da ba su dace ba don cimma burinka a gaba dogon buri haka tamanni ne kullum burin samun abin da ba zai samu ba kuma kana burin su sai ya samu wahalar da kanka kake lokacin abu bai yi ba kana ta abu na shi kamar yanzu ana ta shirye shiryen 2027 ko na to za ka samu yanzu haka wani akan 2027 sai ya fada da kowa a ta rigima da shi shi kuma bai samu garanti ba daga ubangiji zai kai 2027 din ma tukuna ba da wannan garanti da ka bari ma shekarar ta zo wata kila ko to amma ba ta zo ba kana faɗa da kowa akan wani buri na kamar ni tulul amal dogon buri kenan na goma sha uku da yake lalata zuciya shi da a tawassul mazmum fil mubahat wato faɗaɗawa ka faɗaɗa ya wuce har iyaka a cikin abubuwan da ake zargi a kansu amma al'asulu abubuwan halal ne shi ma na lalata zuciya kwan gane wannan to yanzu misali in an zo shan ruwa da ga teburin wani mutum shi kadai yana da kudorin abinci da ba za su kasa biyar ko shida ba amma al'asul abincin da yake ciki ba da maka ce haramun amma wannan almubazzarancin sai ya yi tasiri a zuciya yana jawo bacin zuciya domin da za ka kasa su kashi uku ka kyautar da kula guda hudu in ya ga dama in za ka iya ya biyu ka cinye amma ka yi ta wasu ile ka yalwata ka wuce iyaka ka yi almubazzaranci mana ka wuce kimar ma da yake bukatar ka wannan shi kadai yana jawo bacin zuciya domin ai ubangiji cewa kudu wa shurab wala tusrif ku ci ku sha banda israfi saboda innahu la yuhibbul musrifin baya son masu israfi to tunda ko Allah baya son ka to ai ka gama da matsala to wannan shi kadai yana da abin za ga ko shekaru biyu nan ba an nuna mana wani yaro yana yana karyawa da dubu talatin da wani abu da sa'a kan gidan wani mai hali ne dubu talatin kuma karyawa da sa'a yanzu kai wata kila dubu ɗaya mata iya ga karyawa ta kila ba yanzu dubu talatin da an samu irin ka irin ka masu karyawa da dubu ɗaya aka ba su dubu ashirin da ta, ai da abin da allah zai ajiye masa yana da yawa to zama wannan manya ne kuma ƴaƴan manya ne kuma shi ma kansa ban ka tambaye shi aikinsa don mun yi ta tambaya kai me ne ka sai zama kawai dan gidan wani ne shi kawai iyakacin sa kenan dan gidan wani ne ba yi da aiki ana samun irin waɗannan masu kamar hauka haka a to mai hankali zai wato ka je ka ta tara kanka bala'i kana sato kuɗi saboda 'ya'yanka su ji daɗi kuɗin da ba na ai kai mahaukaci ne ba ga bari mutumin da zai tara ma kansa hisabi a lafiya ya kansa gane kuma yana jin tsoron efcc a nan wanda su aikin su ma daga duniya ya tsaya su ma kawai an je bincikan su za a yi ba Allah ya ranta da efcc take inda kai zalunci ko a yi e abuwa kake ma inda za ka yi zalunci kai ma fa'idin ke yana kan mala'iku za su duba yadda kake bi ana kana ta cike kai ba za a yi maka wannan kawai a babban abin da zai kubutar da kai shine kai gaskiya amma ina ruwan Allah da ka iso lahira da kai dan EFCC a ka juta ne ko shi nan kawai za a maka hisabi ka zo da daidai shi nan wuce ai ba wani abu a ciki to amma dai babu mutumin da yake kamar tababbe wadda ka shekara ko sittin kana neman ritaya ko wani abu mai kamar da haka amma da wannan talin kake ta cuta wai kada 'ya'yanka su wahala ka rubuta musu arziki ba Allah shi ke rubuta arziki tun suna cikin kowarsu an rubuta in dai gadarar ta wannan ne to in Allah bai rubuta musu arziki ba ba za su yi arziki ba kuma in Allah ya rubuta musu wahala sai sun yi wahala domin abin da yake faruwa sai Allah ya karɓe ka ya kuma bar su kuma ma gurbin da kai da a ofis sai a manta da gurbin ka yanzu yanzu waɗanda suke mulki a yanzu fayar ɗin mutane nawa suka manta a yayin su suna nan a raye kuma ba a taimakon su ko yanzu akwai waɗanda suke shugabanci a ƙasar nan sun mutu suna lahira haka ne matansu da 'ya'yansu suna da ana musu abin da da ake yi ba a matuno su watakila watakila kuma za ka samu yanzu 'ya'yan da matar duk rayuwar wahala suke ba a makula da su kwanar da sun yi hidima a ƙasar yanzu suna da gidan ya dawo gidan matalauta amma watakila lokacin da suke raye sun yi ta ɗauka ma kansu hisabin da ba su iya ɗauka ba suka tafi kai tun da yake Allah ya sa da sauran hankali ka to ka hankalta kar ka yadda wajen ƴaƴanka za ka yi sata arzikin su daban Allah ya rubuta musu in ya rubuta musu shikenan sai ke ta wancan wane ne Abdulaziz ne ko daga cikin magabata waɗanda suka biyo baya Umar Umar bin Abdulaziz wanda aka zo ana ce masa gwamnati ta yi kusan karewa gaya masa ba aikin wai lokacin da ya yi kusan karewa gwamnati ta yi kusan karewa saboda haka yanzu abin da za a yi ka yi kokari ɗayan sannan duk ka sama musu abin da za a yi a duk ba musu ya ce ba Allah kuke nufi ya ce in salihai ne Allah ya tawaffa salihai ya tawalla salihai inna waliyya Allah allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihai ce in ƴaƴana salihai ne to Allah zai jibinci su shi zai musu abin da zai musu amma in ɗauki wani abu daga baitul mali in ba su haramu ba zai yi ba ni zan je wajen Allah Allah ya tambaye ni su suna nan suna jin daɗi to yanzu ga wasu suna shirin tashi gwamnati ta yi kusan karewa ba musan su kuma abin da za su shuka ba ni dai ban kai da kai yake ba kawai magana kake wajen saboda haka ba a san abin da za a yi ba to amma shi da ya yarda da Allah ya ce ta wallar salihi bayan ya mutu bai musu wannan abun ba su ne suke zuwa da abin da Allah ya jikince su da neman da suka yi su suka zamanto za su ɗaura raƙumi da kayan hawansa da komai kuma su yi kyauta da shi don ba mota a lokacin wata gina ne a ce suna kyautar mota wanda in ka ma Allah shi kenan amma wajen ƴaƴanka bari kai sata a wala za ka je wajen Allah za ka karbi hisabi cikakke cikakken hisabi za ka ba sannan duk kuma suna nan suna ketare ne a bayan ƙasa kuma in Allah bai rubuta musu arziki ba duk za su yi wannan abin ya kare kuma su dawo ba labarin su yanzu da yawa 'ya'yan gidan wasu shugabannin ba labarin su ko labarin su ba a yi a ƙasa akwai 'ya'yan gwamnati da yawa ba a jin labarin su yanzu mu su so inda wannan shi ne zai sa ka yi sata nan ka musu barinta to in allah bai rubuta arziki ba kawai ka yi haƙuri to abi allah ne kawai shi ne magana Ah, ana cewa lokaci ya karatu ku to shi kenan dole da yanar za mu aje sai kuma haduwa ta gaba waɗannan cututtuka da muka ambata duk malamai sun ce suna da magani domin zumunci ai kamar likita baya ba da irin waɗannan magungunan ko to akwai magani ban sani ba ko ana son a sha magani in ba a so tun da mun faɗi cuta sai mai gaba ko a kawo magani to shi kenan malam ya ce mana lokaci ya yi don haka dole ma mu bar sai wani lokaci السلام عليكم ورحمة الله وجب على الله تعالى في ذاته وجعل السيرة في الله

lalle mana wanda faɗa ba shi ya sa ta samu shi ya same shi da yawan malam yau a tashi addu'a ba ya iya baki kuma malam ya taimaka masa akwai addu'a da zai na yi sai ya samu biya wannan bashi ne kuma Allah ba shi wata biya wannan bashi ne ya mu da sauran su samu mutuwa. to alhamdulillah lallai bashi musifa amma ka roƙi Allah ka yi ta addu'a a'a ya karanta alkur'ani ya tawar suli sauran ya jira in karatu mu ya zo ma bayyana amma a wannan wata din komai da ka sani ana tawar suli da ayyukan da kake ka gaya ma Allah ba sai ka jira wata addu'a ta daban wata wannan ita ne abin da za ka yi daga ɗaukar azumin ka har zuwa shan ruwa har zuwa wani azumi da sake kewayewa duk lokaci ne da addu'a kuma kamar yadda ka nema mu wa mutiya ka sai mutiya ka je ka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 ya Allah muna tawassuli da sunayen ka mafiya tsarki ubangiji mutane suna nan ciki da waje muna roƙon ka ya Allah kowa da bukatar ta alheri Allah ka biya musu wannan ba Allah da kake bai ka bashi da shi da ire-iren su wanda suke damuwa da bashi, da yake kansu Allah ka biya musu Allah ka biya musu Allah ka sabbaba hanyar da za su bi su fita cikin wannan bashi ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka ba mu lafiya ka tsare mana wato imanin ya Allah ya Allah muna roƙonka da wannan azumi da abubuwan da muke yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka yanka a cikin wannan wata da Ubangiji muna roƙonka jihar Borno ka ba ta zaman lafiya kuma ka zauna da lafiya masu tayar mana da fitina muna roƙon ya Allah in za ku shirya ka shirya su in za ku shirya ba Allah wani ne kai maganin su ya Allah kasar mu Najeriya muna roƙon ya Allah kai mata agaji ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah wani ne mun kawo ta gare ka ya Allah ka taimake mu sai ya mana mafita ya Allah da gaggawa ubangiji ya Allah muna roƙonka aljanna muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta muna roƙonka ya Allah ka kyautata halayyar ya Allah da dukkan musulmi inda suke ya Allah ka kyautata halayyar ya Allah ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين prop